Kawo yanzu dai rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta sami nasarar cafko mutanen nan guda shidda, a ciki har da mutane biyu da suka ci sanata Dina Malayeni ya ba su bindigogi a jihar Kogi. Dama dai tun a cikin makon jiya ne aka ci mutanen sun arce daga inda ake tsare da su a wani ofishin 'yan sanda da ke birnin Lakwaja, a daidai lokacin da ake shirin kai su kotu. al'amarin da ya sa babban sufeton 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya makori kwamishinan 'yan sandan jihar ta kogi. Ko da yake dai bai yi wani cikakken bayani ba akan yadda aka samu damƙo waɗannan mutane. Kakakin 'yan sandan jihar ta kogi ASP Williams Aya ya tabbatar min da kama mutanen ta wayar salula, inda ya ce tuni ma har sun miƙa su zuwa Abuja fadar gwamnatin Najeriya. Suna Abuja, eh, a a ina ne aka kama su eh aka kama a a kogi na a kogi aka kama su a nan jihar kogi aka kama su eh a kogi aka kama su eh, dukan su su shida din koko dukkan su gaba daya to sai dai masu sharhi akan al'amuran jihar ta kogi sun ma nuna shakku akan tserewar waɗannan mutane tun da farko malam muhammad bashir da ke zaune a cikin lakwaja na ɗaya daga cikinsu ni nawa nawa observation din ni fa na ga duk wayannan rufa rufa ne kawai dai a dai a dai suna hada dai neman hanyar yadda dai za za a musguna wa shi sanata Dino ma yanzu ba ku gamsu da su bayanin da 'yan sanda suka eh, bayar ba na yadda aka yi ka tsere wancan ba? Abun nan da nan akwai contradiction ba To yanzu nan the contradiction driving nan ba da za mutum ya gamsu don ni kan ban gamsu ba to yanzu yadda aka aka kama su aka sake kama su mun gamsu ah, to dama mun san za kama su din ne ni na nawa ra'ayi ba su ma fi rama ma in the first place kawai dai an kama an ja ajiye su da wani waje kawai ba yanzu muna son gama maka malam ba tare ka sware da kyau mm. nan gaba za me mutanen soji ke cewa game da cewa an sake kama su ne kaji suna hoti. kamar da zai kaji na bayani haka kowa haka kowa haka kowa ya dauka abin rufa rufa ne an biya koge ne gaskiya ba gamsu ba kawowa yanzu dai al'ummar jihar kogin da ma najeriya baki ɗaya sun zuba idanu domin ganin yadda za ta kaya a tsakanin sanata dina malayan da kuma rundunar 'yan sandan najeriya akan wannan badakala mustapha nasiru batsari murya amurka daga Mina a Najeriya.